Assalamu alaikum warahmatullahi masu kallon mu mun dawo a wannan tasha ta mu ta Wasal TV za mu kuma ci gaba tattaunawa a kan darasin da muke yi tare da farfesa eh, Birnuwa daga jami'ar eh, Dan Fodio da ke Sokoto a Najeriya. Ga mutum malam kafin mu je hutun rabin lokaci muna tattaunawa ne akan maudu'in yaƙe-yaƙe a Bahaushiyar al'ada. Muna akan gabar da malam shike bamu misali akan wasanni da ke faruwa tsakanin wannan kabila da waccan kabila wanda kuma yaƙi yaƙen nan su ne sanadin wa'annan wasanni na mai eh, haka ne eh, ah, abin da nake so wani misali nake so in bayar wanda ni ganau ne ba jiyau ba ah, da gobirawa da katsinawa suna wasa to ya danganta kowanne ban san kila masana tarihi ya kamata su fayyace maka eh. amma idan ka sami katsinawa za su ce maka kamar su ne a sama su kai nasara su suka yi nasara a wajen yaki su kuma gobirawa haka su ne a sama wata rana a jami'a ne na ga wani ba gobiri haka ya fito kofar ofishinsa na'am sai wani baka tsina ya zo zai wuce zai wuce ya tsaya eh. kofa sai ce to ko wannan kofar ma sace mun ta zaka <laughs> eh, yi sace mu ta zaka yi ai aka yi ne kace ai wai sun sace mu sun je gobe sun je eh. gobe sun sace musu kofa to sun tafi da ita ya zaka tana ka tsina su kuma katsina za su ce maka a yaƙi aka yi da aka ci suka ci da yaƙi abin da ba wanda yake musu akai shine har yanzu mm. kofar ɗaya daga cikin kofofin kasar eh, gobir tana kasar katsina tana gidan sarki an ajiye ko gidan tarihi to yanzu kaga wasa ya zama ba abin nan zage zage da kanawa su ma ana jin yakin aka gwabza wasu lokuta kila a ce yan taka ce katsinawa da hadejawa su ma suna wasa wasu su ce maka eh, wasa ne dan uwa da dan mace da dan namiji to ba eh, sai ne hatta ma tsakanin hausa da wanda ba hausawa ba katsinawa da yarbawa da kuma nufawa akwai wasa a eh, eh suna yi wasa ma wani lokaci ma zaka in an samu waɗanda ba su fahimci har ma ya ɓaci ne ko wasu na cewa yaƙi yaƙi wasu cewa a dan mace ne da ɗan namiji kaza kaza da sauransu da yaka to inda yaƙin ya faru a ƙarshe tun da ba yaƙi kawai kan zama wasa idan an ɗauki ma nan kusa ma ko da ke wannan bai shiga eh. cikin na hausa ba amma da a ƙasar hausa ne abin nan yaƙar su da aka yi lokacin shehu usman dan fodiyo tun lokacin su ba jan gwarzo su gobirawa a eh, yanzu kaga wasa ake eh, ana wasa ko da ke wasu kuma zaka sun dauka da zafi eh, sun dauka da zafi sosai ba na mantawa akwai wani sai aka yi masa haihuwa da namiji ba gobiri ne sai ah, wani mutum ya ce to sai ka sa muhammadu bello ya ce haram giya a gidan lima shi magana eh wai wai eh, to sa ma sunan da eh, Muhammad shi ya dauki eh, abin da zafi ya da zafi sosai amma dai akwai wasa tsakani wanda ke asali akwai yaki wanda ke um, masu tarihi suna za a bincika shi menene ya haddasa yakin mm. hari ne ko jihadi ne kamar dai dama na fulani ko kuma na na na daular sokoto da abin nan lokacin shi usman dan a ƙasa aka yi a kan addini saboda shi sarkin gobir din an yi ta azabtar da wato malamai musulmi masu yin lullubi da maza masu yin eh, mata kenan eh, da masu sa rawani da eh. musulmi dai gaba daya da masu barin gemu da masu eh mata ma kuma an ce kada mace ta daura zane ta rufe ta sai irin waɗannan abubuwan to daga baya aka yaƙe su kuma alhamdulillah suka suka karbi ah, musulunci ko da ke daman mun ɗan yi magana akan wannan kwanaki ah, kasar hausa ko da shai usman dan fodo ya zo akwai musulunci um, akwai wadanda shi kansa a cikin littafinsa ya kasa wato kasar hausa kashi uku lokacin da ya zo ya ce akwai waɗanda ba su kwata-kwata ba su taɓa shakar ma kamshin musulunci ba eh, eh, maguzawa ne wasu kuma suna hada musulunci da kuma tsafi da bori da sauransu ya ce waɗannan ma za a yaƙe su ya ce kuma akwai na uku suka musulmi ne zalla don haka aka samu kasar. to aka yi jihadin jihadi ma na farko da aka shine na ilimi na ilmantarwa waƙoƙi nan da aka yi ta rubutawa tabban hakika waƙa lalura da sauransu ana ganin su ne kamar mataki na farko ma na jihadi a fara ilmantar da mutane tukunna eh, san mai addinin su ya ce da aka fahimta kuma daga baya aka kira mutane sannan aka ɗauki makami aka ja kai saboda haka a takaice mu dawo kan waccan magana eh, dai ta bahaushe al'ada eh, a wasanni da ake yi yanzu a mafi yawan wurare asali da can yaƙe-yaƙe da aka yi hare-hare da aka kai wa juna eh. a kila ba a yi nasara ba kila wasu kuma sun yi nasara akan waɗansu shi yasa za ka samu kowa zai ce shine uban gida eh. gobe zai ce shine mai gidan baka ne baka tsine kuma zai ce shi ne mai gida eh. wannan zai ce barawan kofar Sani ne eh, wannan zai ce a ah, hari to da dai sauransu yana ƙara inganta wato wato um, zumunci eh. da zaman lafiya da kwantar da tarzoma ko da wani abu ya tashi za a yi abin a tuno baya a ce haba ku yan uwa ne ai kaza ne sai a dan uh, uh, wutar sai a yayyafa mata ruwa sai abin ya lafa kana iya cewa wani mummunan abu ne ya faro daga farko amma daga baya kuma karshen sa ya zama kana iya cewa alheri alheri tun daga za ga ana wasa na'am to Allah gafta malam bayan wasannin da ake yi na fatan baki ko akwai wadansu hanyoyi da bahaushe yake bi ya kashe wutar yaƙi ya yi ƙoƙarin batar da ita a tarihi kila tsakanin ƙabilun da aka yaƙi ko ko kawai dai wannan hanya ta wasanni na fatan baki kila ko akwai wani zumunci da yake haɗawa kila ko na aure kamar da wasu ƙabilu ke yi tsakanin wannan ƙabila da aka gwabza da wannan ko wasu abubuwa masu kama da hakan nan akwai a tarihin bahaushe ai ka ba ma amsa eh, cewa aure eh. din nan da ake idan aka ga abin ya kici ya kici mewa to ana kokari sarkin ah, ko shi kansa a bashi mata daga nan eh. ko kuma ɗansa a aura masa da yar abin nan to wannan da wuya kuma ku yaƙi surukanku tunda an za abu daya saboda al'adance duk garin da ka samu mata kamar duk mutanen garin masu rukanka ne to an sha yin haka gaskiya wannan yana abin na kuma manya ana kokarin idan abin ya cije ana kokari a yi sulhu a ga idan an idan an abin nan an ci gaba barna za ta yi yawa an yi kashe-kashe to sai ko da ita dabara ya eh. danganta waɗansu suna cewa haka ne waɗansu suna cewa ba haka ba ne ta dabara a ce kawai yi kokari kawai a gudu eh, a bar wuri a hijira ba eh, a ba a hijira ba a bar filin dagar oto a koma gida a ta wuta ke eh, eh ba ta wuta ba ko kuma a zaya a ah, koma baya gida abinda ba ka san kalmar ne akwai wanda suka ce a mazaya ko a kai iri gida eh, ya a koma akwai inda tarihin kasar Hausa akwai inda aka yi wannan eh, ana ganin an ci gaba za a yi ta kashe mutane saboda haka dai A sai a zaya, a juya a tafi akwai inda ake yin haka ya kuma inda za a yi kokari a yi sulhu a ce kaza a yi kaza an buga an gaba abin nan akwai kuma wanda in ba gaba da gaba ake ba a yi yau a yi gobe to sai a yi kokari a toshe bakin Eh, ainihin mutane eh, a ba su aure in an ba da aure an yi aure eh, ba da mantawa lokacin ana siyasar mpn gmpp wajen shekaru talatin da yan kai haka akwai wani mutum muna dan tattaunawa da shi yana cewa shi a gmpp yake ana kaza nan sakwato ana mpn sai da abin haka wata rana sai na tambaye shi a ah, shi yanzu ya dawo mpn na ce ai aka yi eh, sai ce an ba shi mata daga shagari to daga garin shagari <laughs> saboda haka kuma a shagari a eh. turakin sakoto eh. shi ne dan takarar shugaban kasa na mpn a lokacin to cewar Um, a garin an bada saboda haka eh, dalilinsa sa ya daina gabar siyasa ta wata eh, jam'iyya ya dawo jam'iyyar da mutanen MPN mutanen shagari suke to haka ma a auratayya ma ana yaƙi idan aka sami aure to ana ganin ai kuma gaba ta kare kun zama yan uwa kenan to akwai hanyoyi da dama da ake tabi don kokarin a janyo mutane a yayyafa ainihin wato wutar ruwa kar mala malam eh, mun riga mun ka eh, mun dan bijiro akan magana akan yaƙe yaƙe na gobirawa da zamfarawa ila da gobirawa ma da katsinawa wayanda aka yi bayan bayanan musulunci amma kafin shau shaudan fodiyo eh, Allah waɗannan yaƙi-yaƙi su za su suka zama sharan fage ga wannan darasi ga shiga akan karatunmu akan zancen jihadi na zamanin shi Usman dan Fodiyo eh, marubuta irin su eh, Malam Suleiman Ibrahim a littafin sa mai suna juyin zamani eh, jihadin kasar Sokoto wanda aka fassaro daga revolution history sai magana akan cewa shehu Usman dan Fodiyo sai da dauki shekara 30 shekara 30 yana wa'azi da kira akan imani da musulunci bai taba furta kalmar jihadi ba har gafarta malam mi wannan abu yake nuni a tarihin Eh, gwagwarmayar addini da kuma ita kasar hausa musamman daga shi shi usman dan podiyo ai wannan shi ne zai mai da mu baya akan maganar wato idan ta ce jihadi kace a ɗau kawai takobi a fita a yi abin nan wato an yi wa fassarar wato rashin adalci jihadi shi ne da farko a fara gyara hali tukunna sai an abin nan shekaru talatin nan da ka ce mala ibrahim suleiman ya ce eh. daga cikinsu akwai shekaru da dama da shehu usman dan fodiyo mujaddadi ya yi ta rubuce rubuce alƙalami da alƙalami aka fara yin jihadin da alƙalami aka fara yakin eh, eh, tuko na kafin a je da makami da akwai waƙoƙi da dama manazarta adabin hausa da tarihin ƙasar hausa musamman na daular shehu usman dan fodiyo ah, sun ce akwai ɗaruruwan waƙoƙi kuma dubbai da aka rubuta shi kansa shi usman fodo ya rubuta mm. mun a shirin baya mun yi eh, magana ko da ke da yawa an ce ya fi rubutu da fulatanci nana asma'u ta rubuta sarki musulmi muhammad bello ya rubuta mm. malam abdullahi gwandu ya rubuta sauran almajirarsu sun rubuta saboda a lokacin abin da aka lura ba duk mutum ya rubutu da karatu ba amma kuma waka a kasar hausa Eh, wato kamar a cikin jinin mutane take tana da karbuwa eh ana karbuwa idan an je gona ana noma ana eh. rera waƙoƙi irin na eh. noma ko na farauta ko na waɗansu abubuwa don wara kuma kadi yana kiɗa ana samun kuzari haka mace ma haka ma mace can da idan wato yanzu an sami ci gaba nika masara sai a kai ta ainihin inji a nike ta eh. to da dutsen nika ne mata su gurfana da kan su eh. da wani babba da karami haka da za a yi ta a barza wannan abin nan din to ah. yayin da mace take yin wannan tana kokarin ta sami abin nan saboda aiki ne mai wahala hmm. tana rera wata waka eh. tana abin nan haka dan ta ɗebe mata kewa kenan aikin ɗebe kewa ɗebe kewa haka ma wanda suka fita farauta farauta abin nan ne dogon zango ake ta yi ga kishi ga yunwa ga gajiya ga bacin rai na rashin samun dabba da sauransu to za ka ji ana ta kirari ana ta waka ana ta menene mm. to da eh, mujaddadi da sauran almajirai suka lura mutanen kasar Hausa suna son waƙoƙi sai suka yi ƙoƙarin idan mutum yana yin wani abu dare ɗaya ka zo ka ce daina ko kuma kawo masa wani abu kamar ya eh, wani canji ba eh. zai da wuyar gaske wato ba a karbewa makaho sanda kenan yawa a bashi wata yawa <laughs> to sai suka ce ana so nufin su dama wato babbar babbar manufa maksudi shine a karantar da su amma ta wannan abin nan din kuma hana su yi waɗannan waƙoƙin na hululu eh, suke eh, cewa eh. a cikin ma'amare wadda asalinta da fulatanci mujaddadi ya rubuta ta aka fassara ta da hausa akwai baiti inda ke cewa da mai waƙe-waƙe tsaya kada ka bata ga waƙar mutane yi bege ka huta madihu rike shi ka sami bukata ina mai fasaha shi zo shi gwade ta zuwa ga faɗin kusufofi nasa wato wanda yake da fasaha idan kana da wani azanci da menene mai maimakon kana cewa ah, jikan wane dan wane garnaƙaƙi toran eh, giwa kure waye waye <laughs> to ka zo wannan basirar taka sai ka baje ta ga yaban annabi sallallahu alaihi wasallam to eh, kafin a je wajen madahu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai an ƙara tauhidi an fara gina tauhidi tukunna a gaya mutane Allah ɗaya ne shi ake bautawa ana salloli guda biyar ana azumi idan mutum ya yi noma a fitar da zakka yana da dukiya a fitar da zakka in ana da abin aje haji to ta waɗannan aka yi ta mutane kuma suna haddacewa kamar karatu ne kenan ake ta ɗauka eh, aka yi ta wannan ana ganin lokacin da mutane suka an abin nan kuma to kuma aka shiga na koyarwar da rubutu karatu da rubutun amma wani ka ga zai ce a ah, shi kila ya manyanta eh, ba zai iya ba zai eh. bata lokaci kafin ya a dai ga masa ya rike da ka mm. to maksudi ko a takarda ya karanta ko kuma da hmm. ka ya rike hmm. in dai ya bi abin da aka ce kusan za a ce ya yi daidai eh, eh, na takarda shi ne idan lokacin da yake so abin zai je ya buɗa ya duba ya gani don hmm. hadda ita ma wani irin wato taska ce wata irin taska ce wadda an taskace abin da mutum zai tuno sai ya ta yi ta rerawa yana ta abin nan yana ta to wani aka yi ta yi ana ta karantar da mutane nana asma'u ita ma ta yi yan taru akwai littattafai da wata mace Eh, eh, sadiya umar ta rubuta eh, kan yan taro to wata abin nan kamar kungiya ce ta mata karkashin ita nan asma'u da take ta koyar da su take ta sa su su zama abin nan kamar yadda gaba da ake irin kungiyoyin mata har yanzu ma akwai irin kungiyoyin mata eh a zamanance amma su makasudun su kila ba ya mace yanci kowa wace ce an danne mata yancin oho ko kuma kaza to amma ita nana asma'u abin nan maksudin yan tarunta shine a ilmantar da mata a zaburar da su su yi ayyuka an ce ma idan ma an fita jihadi din waɗanda aka ji musu rauni mata suna taimakawa wajen ba su magani da ɗaure raunin da wanke mikin da dai sauransu haka saboda haka idan ka zo dare ɗaya ka ce kana so ka juya mutane suna kallon yamma dare ɗaya kace dole sai kowa ya kalli gabas mm. to ka ba kanka aiki amma a hankali ana ta wato wannan wani wato tsari ne na na na, na ilimi na'am idan ka dubi tarihin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa sai da aka yi shekara goma sha uku a makka ana ta mm. ana kira karantar da mutane sai tauhidi sannan aka yi hijira aka koma madina sannan aka fara kawo ainihin ahkamu hukunce hukunce wajibcin Eh, zakka azumi da sauran abubuwa waɗanda ake ganin a lokacin idan an ce yau mutum ya musulunta nan take ai kaza eh, ɗaya rana a ce eh, masa ga doka kaza ga doka kaza wani yake gaya mini ya ce akwai wata mace baturiya cikin wannan karni ne wannan zamanin a turai sai ta abin nan ta tana jin musulunci sai ta buga waya akwai irin cibiyoyi na musulunci din nan islamic centers ah. ta buga ta ce ah, abin nan ah, ta karbi kalma kalma eh. sabuwar musulunta sabuwar tuba to ta buga wani abin nan ta ce to yaya mijinta eh shi ko fa eh sai ce mata ai dole ma kun ya mijin ta ce tana son mijinta kwarai mm. ta ce to ai daga yau kun rabu ya zama haram gare ki ta ce ita ba za ta bar shi ba za ta bar sai ta bar musulunci ba sai ta dawo a to da kamata ya abin mataki mataki ba shakka eh. tana musulma auren su zama da mushriki hmm. ya haramta amma da sai abu a hankali a hankali har zuwa wani lokaci eh, har awaye gari wani ya ce shi kuma eh. ganau ne ba jiyau ba ya ce a america yana dalibta sai wani musulmi bakar fata sai wani bakar fata ya je wata cibiyar musulunci ya ce ya karbi kalma la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya fara zuwa yana koyon yadda zai sallah to wata juma'a da ya je sai ya je wata cibiyar musulunci kuma daban wadda ba waccan ba da ya eh, je sai eh, ai wannan musuluncin da ka karba abunan ba ba shi bane na gaskiya to wannan ne nasu na eh, gaskiya sai ce to ai shi da ya musuluncin guda ɗaya ne <laughs> sai ya watsar ma ya koma kafircin sa to akwai kaddara kaddara abinda mutum abinda ka lura ba daidai bane to ba ka ce masa dare daya. a ka za ka sai ka bishi a hankali a hankali a hankali da aka mm. waɗannan shekaru 23 din na manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko karin farko aka lura Allah a cikin hikimarsa ya san giya haramce tana gusar da hankali tana sa almubazzaranci tana sa abubuwa da dama marasa kyau to amma a hankali mataki mataki aka eh, karin abin ba haramta ta kafin haramta ta eh. Eh. da farko dai aka ce suna tambayar ka game da mm. giya da caca da wani mm. aka to akwai wani akwai akwai cuta akwai zunubi cikin su kuma akwai ismun kabiru wa manafi'u nas. so dan amfani sai aka ce to kuma cutar su tafi domin hankali aka ce akwai misali magani ne zaka sha eh. kanka na ciwo ce da zarar ka sha shi kamar cire kaya ne amma illa side effect za a makance hmm. ai duk mai hankali ba zai sha ba ita ma giya sai aka sha haka tana da hmm. wani dan amfani amma illa ta fi yawa wasu to har dai tafiya ta tafiya a ƙarshe aka ce an haramta ta gaba daya to musulmi an tafiyar da su har sun abin a wancan lokaci kenan to shi ma shi Usman na fodo ya zo ya tada al'umma mafi yawan ta ba a fahimci akwai musulmin amma ba a fahimci addinin ba to dare dai idan an ce ana so a yi kaza zai dauki lokaci to bari a ta rubuce rubuce bari a ta jawo hankali a hankali bari a ta yin kaza bari a yi ta yin kaza har zuwa ƙarshe aka tabbatar mutane sun shiryu da su yi abin da sai aka aiwatar da abin nan wani yake ce min lokacin da turawa suka zo kan wani abin banza ne ma ta shan taba hmm. suna so su koya wa mutanen mu shan taba sigari to a cikin gwangwani ake zuwa da eh, ita ana sai da ita taro taro tsohon kuɗi ne kwabo uku eh. wanda yanzu darajarsa ba fi ba ta kai komai ba ma amma a lokacin taro kuɗi ne mai yawan gaske za a sai da gwangwanin taro a ciki kuma za in ka saya za ka tsinci taro hmm. sannan gwangwanin shi kansa wani amfani ne wato kamar dai layin waya da ake sayi naira ɗari kuma ka samu naira ɗari a ciki madalla kusan eh, haka <laughs> a hankali a hankali ana ta sai mutum ya saya a ji a kyauta ya eh, samu a hankali a hankali da aka tabbatar eh, duk mashayin taba ya hudu ya kamu da abin shi kenan sai aka daga janyo tarab sai a bar kawai kwalin da bangonin da taba to wani ko sata zai je ya je ya sayo hmm. dan za ko azumi aka yi an sha ruwa wani abin da zai fara yi shan taba zai fara yi to abun banza ma ya aka sa mutum zai aka ga ya kamu ballantana abin kirki wanda shine ya kamata a ce aka koya wa yaro sallah ko mata ko tsofaffi ko sababbin musulunta to yau gobe yau gobe ji ma in suka ga malamin bai za su malam ko baba ko mm. wane lokacin sallah yayi to abin da shi Usman dan Fodio yake nan hankali aka yi ta abin nan har aka saba waɗannan shekarun gaskiya ni ban san tsawon shekarun ba kamar maka da eh, shekara 30 eh Suleiman eh. to da ran da shehu ya mm. niyyar zai yi kira eh. shekaru da jihadi zai fara da yawa mutane ma guje masa za su yi da abin bai kai ko ina eh, ba to wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne mm. abin na akwai ayoyi da walau kunta fadlan ghalidan lan fadlu min hawlik a ce kai mai kaushin zuciya ne mai zafi da duk sai a barka abin nan amma a hankali a rika tafiyar da su an ce wata rana wani balarabin kauye ya je cikin masallaci a madina sai ya fitsari sahabai za su casa shi su eh, shi a ah, ku kyale shi je a ɗebo ruwa a zuba aka zuba a ƙarshe musulunta ya yi amma an kashe shi yan wasu shi an kashe ayi kaza ayi kaza ayi kaza to akwai abubuwa da dama waɗanda gaskiya musulmi watakila shauƙin son musulunci ne amma sai aikata abin da kila da an yi akasin wannan da ya fi amfani sai a janyo hankalin a nuna masa wannan abin da ya yi ba daidai ba ne kuma idan da za a yi hukunci a kansa za a iya yi masa kaza shi da kansa zai zo ya da sani to amma da yawa mun fi so abinda bahaushe ke cewa waken gizo mai saurin daya gizo ne wai a labari da ake abin eh. ya shuka wake yau da safe eh. zuwa da yamma yake so <laughs> ya cire yaya to kusan kowane abu sai dauki lokaci duk karatu na na addini eh, ko na zamani kafin mutum ya zama yana da diploma ko nce ko digiri ko ma sakandare sai an wajen shekara goma sha a hankali a hankali a hankali To haka ba ita kanta koyarwa ta dan adam ta addini ko kuma shiryarwa ta addini to sai an yi a hankali yanzu alhamdulahi addini da ya zauna a kasar mu ba dare ɗaya ne aka abin nan ba a hankali a hankali aka yi ta yasa saboda hikimar da aka yi hasali ma dai cewa aka idan za a yi kira eh. zuwa ga hanyar Allah hmm. to a yi shi da hikima udu ila sabili rabbika hmm. bil hikmati wal mau'izati hasana idan an zo an ce ku kafirai ku mushrikai ku mutane an kore su ba zai yi ba ya ku bayan Allah ya ku yan uwana ya ku kaza sai a jagin su to ina tsammani hanyar da Sheikh Usman Dan Fodio ya bi kenan Allah kuma ya yi masa jagora har jihadin sai ya dauki tsawon waɗannan shekaru 30 kamar yadda masu tarihi suka bayyana to Allah gafarta malam har yanzu da cikin tarihin kuma eh, za mu koma ga bayanin da malamai ne <clears throat> akan sharuɗa na jihadi a ƙoƙarin bambance mana ɗazu da ya tsakanin yaƙi da jihadi da hari eh, malamai har masana tarihin sun ce kafin shehu usmanu ya yi jihadin nan bayan ya kwa shekara talatin sai da ya rubuta wani littafi mai suna wasiƙatu ahal sudan wasiƙatu ahal sudan wanda ya yi bayani akan sharuɗa da makamantansu ya kuma karkasa kasar hausa ya kuma fito fili ya yi bayani akan waɗannan abubuwa to shi ma wannan idan aka dora shi a ma'aunin ilimi da kuma tafiyar al'amura irin na gwagwarmaya addini ya yake da alaka da kasar hausa a wannan lokaci ai um, wato uh, hikima ce uh, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta aika wasiƙu uh, ga mutane dauloli a hankali sai ka janyo ra'ayin mutum tunaninsa tukunna ka yarda da shi ka sa a yarda da kai zai saurare ka kamar yana dangantaka da abin da muka tattauna a baya eh. Eh, idan ah, kwata-kwata kana ganin mutum ba ma dauke shi a bakin komai ba eh, shi banza ne ta yi ah, to banza ba zai wani abin da muke amma aka yi a hankali aka ce kaza in yi kaza za a yi kaza in yi kaza saboda kuma kada don kana son ka janyo ra'ayinsa kada kuma ka yi sassauci wato ka nuna abin da kafircin da ya ka nuna musulunci eh. eh amma dai idan lokacin da ya kamata a zo a yi mubaraza a yi fito na fito bai yi ba eh, eh. to kada a ce dole lokacin sai an yi sai a ƙara um, uh, jinkirtawa hmm. a dakata kamar a ce ne kana tafe za ka yi dogo tafiya misali kilo 500 ko kuma kwana kaza a ce kana da guzuri kuma tafiyar nan mai tsawo ce guzurin nan abinci ne abin sha ne eh, to sai ka raba tafiyar misali ya kamata ka zauna ka ci abincin nan ka sha ruwa ka yi sallah ko ka ɗan kwanta ka huta sannan ka ɗora ka samu karfin eh, tafiya ka je can gaba kila tafiyar na za su ɗauki ka awa goma sha biyu to kana yin awa ɗaya da rabi sai ka ce ai bari ka ci abincinka hmm. eh ba kai barnarsa ba eh. amma kafin sauran waɗannan waɗannan awoyi goma tara da eh. rabi kuma za ka sha wuya amma sai ka ce kuma an buƙaci eh, sai ka ce bari ka raba hmm. sai ka yi awa shida ko za ka iya ma awa bakwai ko takwas sai ka ce sannan sai ka je da ƙarfinka to wannan ƙarfafawa Uh, shi da albajiransa gwiwa ne mm. su kira mutane su tabbatar musu cewar wannan abin alheri ne mm. eh, Allah shi ne ya ba da umarni a yi waɗannan abubuwan ba a san mm. zuciya ba ne ba tare da dukiya ba ne wani abu kuma shi ne wata koyarwar koyarwa da ta su kansu ba su nuna suna son dukiya ba ba su nuna suna son mulki ba eh. ba su nuna suna son girma ba an ce ma abin nan ba ka iya gane ma wane ne shugaba idan ka samu idan ka samu shi tare da ya eh, eh. saboda yadda halin da ake ciki na'am kuma abin nan halaye da na annabi sallallahu alaihi wasallam na'am da sahabbansa an ce ba sai da umaru wata rana eh, runduna ta fita sai aka aka ci nasara yana shi kuma yana madina aka ce kullum da safe zai fita wajen gari yana jira ko zai ji wani labari to sai aka aiko dan aike ya zo ya bada sako yana zaune a eh, daji haka ya ga dan sako shi kuma akan abin hawa yana tafi eh. yana bawan Allah ya aka yi eh, akwai labari ya ce a ai labarin an ce amirul mu'minin ne zan kaiwa eh, bai san shi ne ya san shi ba ne shi yana tafiyar da sauri shi kuma halifa yana tafin sa eh. yace ai ake. sai da suka so gari sai ya da assalamu alaikum ya amirul mu'minina yace au yace shi kuma ya san ba shi ba yace eh, wai ko kai ne yace kai ne <laughs> Allah saki to kaga ba a gane ba to shi ma shehu ba ba a iya abin nan bambancewa tsakanin shi da almajirai ne abincin gidansu da tufafin su da matsayinsu to wannan kyakkyawar hanya ce ta janyo wato hankalin mutane a gaya mutane an ce kaza shine kaza amma idan yanzu ka dobi 'yan siyasar mu kusan ko ina idan ka je dan siyasa a garin ko kansila ne eh. za ka shefi kowa kuɗi a wannan tsarin kuma daga tsarin daga ainihin taskokinmu ne ake ɗauka ake basu dukiyar jama'a ce eh, to gaskiya tsarin in za ka so ka yi gyara ba laifinsu ba ne su ma abin tunda ba su suka yanka wa kansu ba eh, tsarin ne ya kamata da a ce an ce lokacin sarkin musulmi muhammadu bello eh. ma'aikata ana biyan su gwargwadon yawan iyalin mutum hmm. misali wannan yana da mata hudu ya'ya ashirin wancan kuma yana da mace daya. yara biyu to abin da za a ba wa wancan ya fi na wannan saboda an san nauyin da ke wuyansa ya fi na wannan to yanzu za ka ce a ah, yin wannan yana da abin nan kila takardar da mutum yake da ita ko eh, menene ne a ce an yi adalci mm. kada a ce saboda wanda zai wakilce ku da eh. can ne yake bin ku yana roƙo don Allah ku zaɓe ni mm. to za a ce shi kaɗai za a bashi albashin kila mutum ɗari albashinsa shi kaɗai na wata ɗaya mm. ya kai albashin waɗansu mutane ɗari da wani abu shi kuma na wata ɗaya to irin waɗannan tsari na adalci kuma in ma an fita yaƙi a musulunci akwai abin da aka halatta abin da aka samu na yaƙi na waɗancan mutane ana kiransa ganima idan kuma sun gudu sun bar dukiyar eh. ita kuma ana kiranta fai'a eh, ko fai'u ita ma ganima ce eh. amma ita ba a riga aka gwabza ba to wajen rabawar gwargwadon hali shi ma ake rabu ba rabon kura ake ba ita kadai ta kwashi ba da yawa to gafarta malam muna godiya da wannan tattaunawa masu kallon mu muna kuma shaida muku cewa mun zo karshen wannan zama na wannan tattaunawa da muke da farfesa Eh, malam harun abdullahi birnuwa akan maganan jihadin shi usman dan fodiyo idan allah ya so ya yarda kuma za mu sake haduwa da ku wani satin domin ci gaba da wannan darasi ala gafarta malam muna godiya sosai bai kyautu bai ban za da su ba duniya kan da masaka sun yi kwazo tuntuni da ko jakan ba za su bi mu ba duniya jauha da kaftani akwai su da farjini mun bar su mun o cirko cirko na duniya ya za mu bar su hake ka ba mu da hankali mun raina al'adun mu sai bambankiya bisa garkiya har yau akwai mu da lokaci mu tsaya mu kyautata ayyukan gargajiya kayan dawaki ba ina mu daban-daban duka duniya in yi ka duka zagawa duka mai sana'a amin kira shi ya taimaka ka yi mutuncin ayyukan gargajiya